gwamnatin jihar borno ta soma aikin gina wata ganuwa da zai kewaye jami'ar maiduguri da ake zaton cewa yan kungiyar boko haram din kan shigo ta irin waɗannan wurare ganin cewa buɗe ke filin allah ta'ala kuma daga shi zai daji da zai kai mutum har zuwa sambisa kusan sau goma kenan jami'ar maiduguri na fuskantar hare-haren yan kuna bakin wake wanda ya sanadar mutuwar mutane da dama ciki har da wani shehin malami da ake kira profesa mani a yan watanni da suka gabata lokacin da yake sallah a masallaci da ke cikin jami'ar tun a wancan lokacin ne dai jami'ar maiduguri ta dinga kiraye-kiraye na kawo mata ɗauki musamman ma game da gina wannan ganuwa da ta ce rashin wannan ganuwan ne ke baiwa 'yan gungiyar boko haram din dama inda kan shigo jami'ar duk lokacin da suka ga dama garin cewa wannan wuri a buɗe take kuma 'yan gungiyar boko haram din kan yi amfani da wannan daman ne su shigo su aikata irin wannan aika aikar wanda ko sun ma gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jami'ar hada da na malamai da ma'aikata da ma kungiyar ɗalibai suka kira wani taron marema labarai makonnin da suka gabata da suka kira ga gwamnatin tarayyar da ta wa Allah ta kawo musu ɗauki wajen gina wannan ganuwa in ba haka ba kuwa ba su ba da tabbacin an sa dawowar waɗannan ɗalibai ba za su dawo su gaba da koyar da su a jiya talata ne dai muka zaga inda aka soma gina wannan ganuwa haka ne dai yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar Borno Alhaji Adamu Lawan game da dalilan su na soma gina wannan ganuwa ganin cewa jami'ar mallakar gwamnatin tarayya ne ga kuma abin da ke cewa Borno sai gwamnatin ta riga ta yi alkawarin gina wannan ganuwar zuwa kuma wannan ganuwa za ta kama kamar kilomita guda goma da dugo takwas da yake kai da za a gina a yanzu dai abin da aka fara a riga an ba da bulo guda dubu ɗari biyu mun bayar da siminti kuma mota guda uku siminti a kai da ya kama dubu ɗaya da ɗari takwas kenan kuma riga an ba da miliyan ashirin an bamu don saboda mu fara wannan aikin kaga yadda dai yanzu ake ciki an fara aikin kuɗin allah da cikin sati guda biyu uku za mu iya mai kilomita daya mu gina kuma a cikin watanni biyu insha Allah za mu iya mu karasa da gini insha Allah kana gani wannan adadin kudin da aka kebe zai kammala gina wannan ba zai yi ba amma dai an fara kenan insha Allah shi mai girma gwamna ya alkawari yana so ya ga cewa kafin yara su koma makaranta an gama wannan gini ita jami'ar maiduguri ita ce da ke da wannan wuri kamar ta sa muku hannu wajen ci gaba da wannan aiki ko kuma ku kaɗai kuke aikin a sosai kuwa su ma sun sa nasa hannun da nasa taimakon amma na namu ne hakkinmu ne ba ba za mu ce za mu bar ta jami'ar ba amma hakkinmu ne kafin ita federal government ta zo ta yi wani aiki shine shi mai girma gwamna ya alkawarin ya zo ya fara wannan aikin kamar zo sa amma yanzu haka su suke bada wasu abubuwan da ya kamata mu ga aikin ya tafi daidai mun haɗa kai da su ne muke yi amma yanzu dai sarga gama ne ta bada kayan aiki su kuma suna nan suna supervisor ne suna bada suna su gudumawar mu ne mu ga mun yi protector na rayuwar mutane da shi ɗaliban ɗaliban makaranta masu zuwa daga ko'ina a kasan in ba mu tashi mun yi ba waye zai zai mana in muka ce bari bari mu jira ita abin tarayya gwamnatin tarayya a zo ta yi ba ta yi da wuri ba kuma muna da haƙƙi a zo na na state government a zo a shi yasa shi mai girma gwamna ya ce to ya kamata mu zo mu ga cewa mun yi wannan aikin saboda yara iyayen yara da suke wasu wurare da ba san me yake faruwa nan ba su samu daman su aiko da yaran su su yi karatu a nan don ba za mu so mu ga cewa ita wannan jami'ar guda ɗaya da muke da ita a nan a yanzu haka ga cewa an rufe ta ba a karatu ba rashin wannan ganuwa dai ita ce babban matsalar da ke fuskantar jami'ar Maiduguri a yanzu hakan ko da ko a makonnin baya lokacin da wani wakilin ministan ma'aikatar harkokin ilimi na tarayyar Najeriya wato Malam Adamu Adamu ya wakilci jami'ar sai da mataimakin shugaban jami'ar ya koka game da rashin gina wannan ganuwa da ce suna fuskantar barazanar harin ayan kungiyar Boko Haram ne ta wannan wuri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya